manuniya. Da alamu dai gajiyar gashin gallazawa talaka da suka fara zanga-zanga ya kai matukar da shugabannin al'umma ke ganin akwai barazanar tsaro. Shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa. Duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa. Abin da yake faruwa a Sudan da baya da yanzu wacce tafi mu yi haƙuri za mu cimma nasara. Sai dai kuma tuni mahukunta suka ce ai sun ma riga sun gano garan gatsumar gwaramar da ta tunkaro. Wa'inda za mu kira sati biyu masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato kasta. Mai masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka buƙaci mai masu. Ai mutane su ne gwamnati shugabanci ake shi ke saboda ga mu 'yan Najeriya shine na tabbata dole zai kawo zaman lafiya a arziki kaza za su bada goyon ba. To ko akwai wani maganin murje matsalar sanarwar ficewar kasashen nan na ECOWAS guda uku daga kungiyar ta ECOWAS din da suka ce sun karta layi bayan tashi daga wani taro? Ina ganin cewa ba a yi latti ba. A wannan fitar da 'yan Nijar suka tare da 'yan Burkina Faso da 'yan Mali. Kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi to ina ganin za su sassauci akan wannan abin. Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manu 你呀。 Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da dan al'ummar duniya ne da ma sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Shiri na ɗari da hamsin da bakwai cikin jerin shashiren manuniyan da kan ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye don fidda gaskiya ɓaro-ɓaro. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ɓamɓare ɓamɓorin ɓoye-ɓoye ne ya sa Sheikh Idris Muhammad sabon gari na Masar limamai da malamai ya ce dole a gaya wa shugabanni gaskiya babu batun tsoro. horo na farko an jefa mutane cikin talauci domin jefa su aka ba Allah ya samu a cikin talauci ba Allah bai samu da talauci a ƙasa ba wasu 'yan tsaurarun mutane suka jefa mutane a cikin talauci to babban bala'in ma shine hauhawar farashin abubuwa kusan kullum abin karo ake ga kuma kuɗin nan ba a samu to hatta kai ga mutane suna mutuwa saboda yunwa wasu suna cin ganye a wannan ƙasa ta mutu Najeriya kasar da duk Afirka ba mai arzikinta to shi sa muka ga ja hankalin shugabanni domin a zauna lafiya saboda shi ɗan adam idan wahala ta kai wahala ya tire to fa ba mu iya control ɗinsa duk waɗannan sojin da ake ganin ana da su a ƙasar nan da jami'an tsaro in talakan Najeriya ya balle wallahi ba sa iya control ɗinsa. Daga tuwalin wasu malamai suna maganar wannan jarabawa ce daga Allah a daina jingina ta da 'yan siyasa. Ba gaskiya ba ne ba jarabawa ce ga Allah Allah bai jarabe mu da talauci a Najeriya ba duk abin da Allah yake ba mu ƙasa na arziki a Najeriya Allah ya ba mu da muna da shugabanni masu adalci wallahi sun tallahi ba za mu samu kanmu haka ba ai annabi ya karantar da mu annabi ke cewa idan kuka samu shugabanni azzalimai malamai suka zama fajirai ba sa faɗa ma shugabanni gaskiya masu kuɗi suka zama marowata ba sa taimakon talakawa annabi ce zamanku a cikin ƙarƙashin ƙasa ya fi zamanku a bayanta ma'ana mutuwar mutum ta fi rayuwarsa a wani lokacin annabi ya faɗi wani magana akwai wani malami da zai ma annabi gyara sai dai kuma shugaban ƙungiyar masu motocin haya ta ritin dafta muhammad musa mai takobi cewa ya wajibi fa a taka sannu don kada a jefa ƙasar nan cikin kwazazzaban da za ta dinga gabza karo eh, na farko dai mu sani tsadar rayuwa ba abu ne wanda yake a najeriya kadai ba in mun duba neman masalaha da addu'a ta gari da shawarwari na gari su ne mafi zama alkhairi ba a'a yin fito na fito da gwamnati ba hajiya mu ɗauka da abin da ya faru a sudan a baya da al'amura na more rayuwa da jin daɗi da yawa ƙasashe sukan je sudan su samu sai aka wayi gari jarabta ta zo suka ce biredi ya yi tsada hajiya a wannan lokaci suka tada zanga-zanga ko'ina har aka zo aka ce an kama shugaban kasar an kifar da gwamnati idan muka duba abin da yake faruwa a sudan da baya da yanzu wacce tafi su don haka shi yasa muke faɗakar da al'ummar ƙasa mu yi haƙuri za mu cimma nasara. Tunuma dai aka ji shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin na tabbatar da tattara karfin tuttuge matsalolin da suka ce sun gano suna nema su tsutsuro. Mun kira ministan kuɗi, mun kira ministan budget, mun kirawo shugaban hukuma na tara kuɗi, mun kirawo shugaban babban bankin Najeriya. Duka mun masa tambayoyi akan abubuwa da ke mutane kaikayi. Ah, kamar wata uku da suka suka wuce kafin a soma kasafin kuɗi na 2024 mun soma da sashen tsaro inda muka kirawo hafsoci daban-daban na ruwa da na sama da na ƙasa da police duka suka zo suka yi ma al'umma bayani so za mu ci gaba da irin wannan ga duka sectors ɗin da ke najeriya musamman wanda yake ake samun tarnaki misali yanzu da zan baka shine waɗanda za mu kira sati biyu masu zuwa shine sashen noma da abin da ya shafi shiga da fitan kayayyaki na ƙasa wato kasta mai masu tambayoyi a bisa abin da al'umma talakawa da suka zaɓe mu suka bukaci mai masu don mu samu amsoshi kuma a nemi hanyoyi mafita ga ƙasa wanda ya kamata a ce an ɗauka. Game da buƙatar ba da gudunmawar kowa da kowa don murƙushe matsalolin Najeriya kowa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ne ya daddale dalla dallan dalilan danne dukkanin tasgaro. Najeriya wajibi ne ba da gudunmawa. na zaman lafiyar Najeriya ko mai jami'ar ka duk Najeriya ko mai addinin sa zai bada gudunmawa wajen gina Najeriya duk Najeriya ko mai manufar ka ko bangaren ka shine kasancewa Najeriya ce kadai ce kasar ka duk zai kawo ta barazana a matsayin wato a matsayin kamar firgice ko ta firgita karka yi shi so da haka ai magana maka cewa haɗin gwamnati bai taso ba ai mutane su ne gwamnati ake shugabanci ake shi ne ke saboda haka mu ƴan Najeriya shine na tabbata duk zai zai zai kawo zaman lafiya ai arziki kaza za su bada goyon ba kuma na bayarwa kazo eh? amma tun da shi tabbata kawai kai ba san ba wallahi ya san ne ya san ne kamar shekara kamar 20 ba ina mai minista wacce aka yi rigima na bore aka zo aka IP suna kai Hausa mun je Lagos shi mai rigima ya san me na faɗa masa yana yana na wato a tarihi na na rubuta abin da ga masa mun ji ai shi kuma ya san ni kuma shi kuma ya san me na faɗa ka tambaye shi excellency yanzu da za ku haɗu da shi shugaba dubu me za ka ce masa ran kai shugaban sun Najeriya ran kai shi sannan ka waɗannan shawarwari za ka bashi shine sai ka tambaye ka ce ga sulcan can tambaye shawara ka ga masa ka ce ah, shugaban sun Najeriya Tinubu eh ga sulcan can tambaye shawara sai tambaye ni a misali da wani dalili tunda haɗuwar ku ta manya haɓo ce misali kai da jinin aiko ka san me haɓo aiko misali in kuka haɓo shine jini ya zo daga ana haɓo ana fatar jini ai magana ko tira wani ba shi kuwa malamin malamin jami'ar nan na Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk cewa yake akwai fa buƙatar ƙungiyar ECOWAS ta ɗinke barakar da ta ɓarko cikin gida tun kafin ma ta gano cewa daga baya ta makaru. Gaskiya wato fitar kasashen nan daga ecowas wato ba abin alheri ba ne kuma ba tsari ba ne na diplomasiya mai kyau ko a ba komai dai zama tare da haɗin kai ya fi ƙarfafa ku kan ku farraka kuka kaucewa juna to musamman najeriya wannan abu da ya faru ba abin alheri ba ne gare ta wato kama kishi ne na cikin gida sai ki ga wato ya fi zafi akan kishi tsakanin wanda suke da nesa da juna kuma ina ganin cewa ba a yi latti ba a wannan fitar da 'yan Nijar suka yi tare da 'yan Burkina Faso da 'yan Mali a gaskiya babban dalilin su shine takunkumin da aka dora musu ba wai dan an ce su daina zuwa taron ECOWAS bane a'a takunkumi ne da aka dora musu na tsana waje ko suke ganin cewa dan kasashen Faransa da Amurka sun ki yadda da wannan wato juyin juya hali da suka yi da juyin mulki da suka yi su ma ba su ji daɗi abin ba sun ɗora musu irin nasu takunkumi shi ya sa yan uwansu yan ikowa su ma suka yi musu takunkumi kuma idan za a gyara a dawo da su amma dai ya zama ba takunkumi amma dakatattu ne to ina ganin za su sassauci akan wannan abin za kuma su dawo a ci gaba da zama lafiya. iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana kamar waken da ake ta faman roro. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya ɗari ɗaya da casa'in da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun domin babu yadda za a yi wani ya ce waɗannan kwanaki da suke ƙarewa wai bari ya ƙaro. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani da su daro daro. Ni Isa Lawal Ikara da kan yi limancin shirye shirin in gabatar ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.